ɗan jam'iyyar apc na garin ɓaure assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu eh Oi! ya san gwagwaran katsina dan amana ne idan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu nasara za mu ƙara riƙe amanar ku al'ummar ƙaramar hukumar ɓaure inji ji dan takarar gwamnan jihar katsina ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc dr dukka umar radda dan takarar gwamnan ya bayyana haka ne ranar laraba bakwai ga watan sha biyu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu a garin ɓaure yayin da jirgin yakin neman zaben jam'iyyar apc ya safka ƙaramar hukumar ɓaure dr dukka umar radda ya ci gaba da cewa jama'a mutanen garin ɓaure bisa ga al'ada yadda muka saba yadda nasarar muke hitowa muna fara yin kamfen ɗinmu a garin ɓaure saboda allah ya yi ɓaure albarka allah ya sa garin ɓaure yana tare da nasara mutanen ɓaure muku godiya bisa ga abin arziki da kuke ma jam'iyyar apc a jihar katsina mutanen ɓaure a dubu biyu da goma sha biyar kun zaɓi mai girma gwamnan jihar katsina aminu bello masari da ƙuri'a dubu talatin da ɗaya a wannan ƙaramar hukuma ta ɓaure da baba buhari ya yi da gwamna aminu mallamasari kuka ba jam'iyyar abc ƙura'a dubu arba'in da ɗaya dubu biyu da ishirin da uku mutanen ɓaura ƙura'a nawa za ku ba jam'iyyar abc ban ji ban ji ba mun gode abinda muke so mu gaya muku wannan gwamnati wadda muke da niyyar da amincewar Allah mu kafa a gwamnatin jihar kaduna a 2023 muna yi muku alkawari muna tabbatar muku da cewa za mu riƙe amanan mutanen jihar Katsina dama can sanin da aka yi mamu an mu da cewa mu 'yan amana ne don haka za mu rike amanan mutanen ɓaure za mu rike amanan mutanen jihar katsina da izinin allah babu cuta babu cutarwa a wannan gwamnatin za a yi abin da ya dace za a ba mai haƙƙi haƙƙin shi in Allah ya yarda talakan ƙasar nan zai san cewa an yi gwamnati a jihar Kaduna idan Allah ya ba mu dama ina marayu ga ubanku ya zo ina gajiyayyu ga babanku ya zo ina mata da ba su da mai taimaka masu Allah ya kawo muku ina matasa ina matasa kuna jina Allah ya kawo muku ɗan uwanku ya mulke ku a gwamnatin jihar Katsina hudu. A nashi jawabin darakta janar na yakin neman zaben ɗan takarar Aktat Ahmad Musa Dangiwa ya gode ma al'ummar karamar hukumar Baure akan yadda suke ba jam'iyyar APC goyon baya. ta yi ayyuka da dama wanda ku ne shaida a nahirar da jam'iyyar apc ta kawo a nan jihar katsina a lokacin da muka hau gwamnati a 2015 daga nan daga nan ɓaure zuwa sandaru hanyar ba ta biyu amma yanzu cikin allah an gyara wannan hanya ta gyaru mutane na bin cikin lumana kuma an kawo mana tsaro an kawo mana ayyuka na alheri muna ƙara godiya ga wannan jam'iyya ta apc a gwamnatin jiha kuma ta tarayya ta kawo abubuwan ci gaba tun daga na falotin da aka bada an kawo cibidin yara da ake ciyar da yara ɗalibai a makarantu an kawo project da dama waɗanda ya zama wajibi a zuwa ƙara ɗora apc domin ta ɗora a kan alheran da ta kawo mana muna godiya ga yanku allah saka da alhari muna roƙon ku cewa ranar zaɓe kowa zai je ya tsara rumfushi domin operation delivery recording unit ake yanzu kowa ya tabbatar da rumfushi ya tsare ta ya kasa ya tsare domin jam'iyyar apc ta samu nasara tun daga kasa har sama da allah allah ba mu sa'a ya ba mu nasara ya sa kuma mu nasara apc apc katsina state katsina state da mun gode kwarai da Rekta Janar Ahmad Musa Dangiwa wanda yake jagorantar yakin neman zaben mu daga mutum Buhari ko Shi ma nashi jawabin shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Muhammad Sani Ali ya bayyana cewa jam'iyyar APC alheri ta shuka kuma alheri za ta ci gaba da shukawa idan kuka zaɓe ta shekara ta 2023 da yarda Allah. Daga ƙarshe ɗan takarar gwamnan Dr. Dukka Umar Radda ya ɗaga hannun ɗan takarar majalisar jiha mai wakiltar baure Alhaji Siraje Umar Tafida da dan takarar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar baure da zango Honorable Sani Lawal Baure taron gangamin yakin neman zaben ya samu halartar kakakin majalisar dokoki ta jihar Katsina Right Honorable Tasu Musa Mai Garzango yan majalisar dokoki ta jihar Katsina yan majalisar zartarwa ta jihar Katsina masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC sai kungiyoyin da ke goyon bayan jam'iyyar APC daga cikin su akwai kungiyar Yusuf Jardede Network Organization sai gwagwariya alheri karkashin jagorancin Alhaji Abubakar Tsanni Soja dambun magoya bayan jam'iyyar APC maza da mata da dai sauransu bayan kama kammala taron gangamin yakin neman zaben ɗan takarar ya ci gaba da zagayawa mazaɓin ƙaramar hukumar ɓaure guda goma sha biyu yana gaisawa da uwayen ƙasa shugabannin al'umma malamai da sauran al'umma yana neman goyon bayan su ƙarshen rahoton kenan awal ahmad shago mobile media crew